This is the voice of America. The following program is in Hausa. Murya Amurka ne ke muku magana daga sashen sana harshen Hausa a nan birnin Washington DC a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar ma muna nan a tashoshin rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauraron assalamu alaikum mu da yammacin yau. Dalla Habib Galadanki ne tare da Ladan Ibrahim a yau muke fata kun wani lafiya. Kafin minisa galadan zai ɗanɗana mana kan labarai. To Bello ga yadda kan labaran suke sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce kasar Amurka za ta ci gaba da taimakawa Najeriya wajen kokarin ta na yaki da kungiyar Boko Haram. Kana an saki ɗayan tsohon shugaban kasar Masar Hosni Mubarak su biyu da ake tsare da su a gidan kasu a kasar. mai magana jawon shugaban kasar amurka barack obama ya ce abinda aka tsinta a gaban white house da ake tsammani wani dan karamin na'ura ce to ma da laladen ki ne ka mana kanan labarai su kuma tambar na fa suna zama ne har yanzu a cikin darda muka ce me ya faru suka ce ga boko haram suna zuwa kowa ya gudu sannan 'yan siyasa na ci gaba da bukatan gani an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da walwala a Najeriya. Idan aka ɗauki ɗan wani aka sa shi bangan siyasa kai zaka yi daɗi gobe da ɗauki ɗan kasa bangan siyasa. za mu taɓa wannan batu da ma wasu batutuwan daban sannan kuma akwai shirin ilimi garkuwar ɗan adam da yusuf aliyu harin da zai gabatar mana amma ban fara cikakkun labaran duniya masu saurare tare da sallama sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce kasar amurka za ta ci gaba da taimakawa najeriya wajen kokarin ta na yaƙi da kungiyar boko haram kerry wanda ya sauka birnin ikoji alhadi ya yi wannan magana ce kaɗan bayan da sojojin najeriya suka yi ɗauki ba daɗi tsakaninsu da kungiyar ta boko haram da suka yi kokarin shiga garin maiduguri fadan gwamnatin jihar borno kasar amurka ta yi allah wadda da yadda wannan kungiya take kashe mutane babu gaira babu dalili tare da kai har-hare kan ƙauyuka da cibiyoyin sojojin jihar borno adamawa da yobe inji keri yanzu haka dai john Keri ya gana da shugaban kasa dr goodluck bello jonathan da kuma dan takarar shugaban kasa a karkashin babban jami'ar adawa a zaben 14 ga watan fabrairu wato janar muhammadu buhari ana hasashen cewa dai yanzu haka dai kungiyar ta boko haram ta karbe barikin mungunu wanda yake kilomita 180 arewa maso yammacin maiduguri haka kuma an ce harin da suka kai a jihar adamawa nan ma sun yi barna da dama domin ko sun kashe mutane kana sun sace kayan mutane tare da sace mutane su kansu. Ladan bari mu da wani Amurka inda mai magana da yawan shugaba Barack Obama ya ce dogara da ke tsaron fadar shugaban fa sun gano wata na'ura da aka yi imanin cewa wata karamar jirgi ne da ake sarrafawa daga nesa a cikin harabar ta White House. John Ernest shi wato kakakin ya shaida ma labarai da ke ran gadi tare da shugaba Obama da uwar gidansa Michelle a kasar India yau Litinin cewa da alamun fa wannan na'ura ba ta da nuna barazana barazana ga mutanen da ke cikin wannan fada ta White House a halin yanzu. Bai bayyana takamaiman inda aka tsinci na'urar ba, amma ya ji dace rundunar dogarawan da ke tsaron shugaban ne za su samar da karin bayani a duk lokacin da suka samu game da wannan na'ura. Sai dai abin da ba a sani ba shine ko 'ya'yan shugaban kasar mata guda biyu suna nan a gida a lokacin da aka jefa wannan na'ura ko a'a, sai dai kuma wannan ya haifar da tsagaita gitta gaban eh, fadar ta White House din a cikin anan Washington. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. an sako 'ya'yan tsohon shugaban kasar masar hosni mubarak su biyu maza da ake tsare da su a gidan kasu a alkahira da safiyar yau litinin ne aka salami allah da gumal mubarak daga gidan kurkukun tora kusan shekaru hudu bayan da aka kama su cikin watan da suka biyo bayan wato wanda ya biyo bayan tunzirin da aka yi da ya haɓar da mahaifinsu daga kan karagar mulki a makon jiya wani alkali ya bayar da umarnin a bayar da belin su su biyun da babansu har yanzu suna fuskantar hukumar da ake musu ne na sama da faɗi da kuɗin gwamnatin ƙasar wanda daga bisani suka samu nasarar ɗaukar karar da suka yi na hukuncin da aka yanke musu an da yanke hukuncin ɗaurin shekaru uku ga mubarak kana ɗiyan nasa an ba su shekaru hudu kowane su to sai dai shi mubarak yana asibitin sojoji ne yanzu haka amma baya da sauran wani hukunci a kansa. sakin nasu na yau ya zo daidai da zanga-zangar da aka gudanar a babban birnin kasar wato alkahira domin tuna zanga-zangar da aka yi a cikin shekarar 2011 wanda ya kai ga koran hos bara kan kargar mulki sai dai wannan zanga-zangar ta yi dalilin mutuwar mutane goma sha takwas. Ruwan sama da aka yi ya dan rage wa bikin faretin da aka yi da armashi a New Delhi wato can kasar India kenan fada gwamnatin kasar wanda shugaba Obama yake halarta a halin yanzu kuma shine babban bako. Shugaban da na nan Amurka wannan shine karin na farko da ya halarci bikin zamowa ko in ce zuwa kasar India ta jamhuriya tun watan Janairu a shekara ta 1950. Shugaban Amurka da ya yi ranar farko ne cikin kwanaki ukunsa suna tattaunawa da mai masaukin baki Narendra Modi sannan kuma sun tattauna ma batutun da za su ƙara danƙon zumunci tsakanin nan Amurka da kuma can ƙasar ta India. Mr. Bamari da Mr. Modi sun bayyana cewa yanzu fa sun cimma matsaya ne akan batun na nukiliya wato makaman nukiliya kenan wanda aka jima ana ta kaka ƙara kaka a kansa. Dama dai ƙasar Amurka ta taɓa cimma yarjejeniya da ƙasar ta India a shekara ta 2008 akan ta samar mata da fasahar sarrafa nukiliya amma lamarin dai ba a samu wani yadda za a yi ba saboda dokar india ta yi hani ga kamfanoni su samar da kayayyakin wannan nukiliya saboda akwai hadari kenan yanzu dai abin da kasashen suka cimma shine sun samar da wani asusun haɗin gwiwa wanda shi za amfani da shi na canza wannan doka da india ta saka na wato kin raba ilimin makaman nukiliya sai dai ba cikakken bayanin wannan yarjejeniyar ba amma dai shi shugaba obama ya bayyana cewa wannan yarjejeniya dai wani babban mataki ne da ya nuna cewa kasashen guda biyu sun kudura aniyar samar da kayayyakin dangantaka tsakaninsu. Ƙungiyar NATO ta ce yau za ta gudanar da wani taro na musamman domin nazarin barkewar sabon fada a yankin gabashin ƙasar Ukraine. Jakadun ƙasashe 28 da suka haɗa wannan ƙungiya da Ukraine sun shirya su gudanar da wani taro a Brussels. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyana cewa Kyiv ita ce ta nemi da wannan taron. Tun farko yau Litinin, Ukraine ta ce an kashe mata sojojin ta bakwai yayin da 24 suka jikata sakamakon sake barkewar wannan fada da aka ci gaba da yi a gabashin ƙasar inda 'yan aware suka hana shakat yanzu haka dai fada ya sake barkewa tsakanin sojojin ukraine da na rasha kuma lamarin ya yi muni kwarai duk da cimma matsayar da aka yi na dakatar da buɗewa juna wuta yanzu haka dai shugaban kasa amurka barack obama da shugaban kasashen da shugabannin kasashen turai sun yi barazanar sake kakabawa kasar rasha wani sabon takunkumi hakan ko ya biyo bayan wani roƙo ne da sojojin rasha suka cillawa tashar jirgin ruwan ukraine wanda ke birnin mariupol kun labarin duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madala idan kuna biye da mu a ƙarshen makon nan da ya wuce ne mayakan Boko Haram suka kai hari akan sansanin sojoji da ke Mangona a can jihar Borno. To ɗazu ɗazu nan dai gwamnan jihar uh, Borno ɗin Kashim Shatima ya kokarin kai ziyara wannan waje amma amma kuma harbe harbe na bindiga ya saka ma jama'a da suke tare da shi a cikin rudani. bar mu ji wannan labarin daga wakilin mu a Maiduguri Harun Dauda biyu. a yau ne aka samu rudani a tawagar gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima lokacin da yake kokarin ziyartar inda aka yi ta gama tsakanin yayan kungiyar Boko Haram da kuma jami'an sojan Najeriya a jiya na garin Maiduguri wannan rudani ne ya faru ne lokacin da gwamnan yake kokarin kai ziyaran gani da ido kan abin da ya faru a mashigar garin na jiya gwamnan ya je soma ne da wani anguwa da ake kira Moramti ɗaya daga cikin anguwannin da waɗannan mahara suka yi kokarin kutsawa a jiya inda har ya tattauna da wasu mazauna cikin wannan anguwa a nan ne ma na samu gana da wasu wanda suka yi min ƙarin haske kan yadda abin ya wakana abin da ya faru mm, mutane muna gudu a wani muka ce me ya suka ce ga boko haram suna zuwa kowa ya gudu to muka gudu muka tafi ni da na tafi din halina bai iya ba sai na koma sai na ga wannan guri yana ci kuma ana farautan wani ya gudu ya yi haka sun ga a kan ido na suka kona kashe shi ɗaya yana kan itace a kofar mana babawo shi kuma aka harbe shi ya fadi su a kashe sojoji su yaron dan boko haram ne boko haram ne tabbas da hmm. bindigansa da komi da komi hmm. aka harbe sai suka tara shi suka ja shi da kafa hmm. suka kai shi can ɗaya kuma ya zo da moto wani homa ya zo yana so eh, suicide bomb a barak zai sa bomb to Allah ya sa soja dayan ya gane shi ya dauka wrong way hanyar da aka hana aka datse sai suka harbe shi da suka harbe shi sai bom din ya tashi da shi cikin motar nasa a cikin motar nasa shi kadai ne shi kadai ne ya mutu a wurin shi ma an kona problem na masallaci din eh, mutane suna masallaci din eh ina harbe mutane eh. shine da aka harbe shi shine ya kama wuta ya kama gida eh. ya kone ga mun dai matsa gaba kadan ne cikin tawagar gwamnan sai muka ji karan harbe a mun dinga da wasu sojoji ke yi kamar haka haka sojoji suke ta harbi a sama ba tare da wani da ba muna kuma cikin tawagar gwamna eh, yanzu haka ana to muna tsaya cikin waɗannan tawaga da kuma su tawagar gwamna da kuma motocin kasuwa wanda za ka hankali a tashe ke ba wanda dai san menene sakamai me ke faruwa a halin yanzu wannan karan harbi ya sa mutane cikin rudani yayin da motocin kasuwa da wasu motocin ke ci gaba da kara da juna inda kowa ke kokarin neman fakewa tun da jin wannan harbe-harbe da waɗannan sojoji suka yi hankali tashi za ka cin ko sojo aka samu sosai ba wanda ya san inda zai shiga illa tashin hankali mun dai maza gaba kaɗan ne dai sai gwamna ya soka a cikin motarsa inda ya zo na yan sauraron jama'a sai dai bai cewa yan jaridu komai ba game da wannan batu inda daga nan ne ma na ji wasu matasa suna cewa ba zai yiwu ba zai yiwu ba. to wai yiwu mai yara suke yi ne yiwu mai suke yi ne. ku kuna tafiya da gwamna ma abu zai faru za ku koma mu za ku su ku kare mutanen gari ya za ku su ku kare mutanen gari. a zai zuwa sun gwamna ne je ne. Eh, ba su kuɗi ba ba don su kuɗi ne kuma ku kare su ba ya za su kuɗi su koma gari. kawai wani sojan ne kusa da rediyo mai tare wani shirme sa cikin gwamnan nan zuwa waye kawai ya fara harbe harbe babun da babun da ya faru to amma suna cewa boko haram boko haram tuni dai gwamnati ya katse wannan ziyara inda ya dawo cikin garin Maiduguri sakamakon wannan harbin bindiga da jami'an soja suka yi duk da cewa har yanzu babu wani bayanai na cewa waɗannan mahara ne ke kokarin shigowa kamar yadda su jami'an sojan ke cewa wanda hakan ya sa mutane da dama yin hatsari sakamakon wannan guje-guje Haruna Dauda biyu Wayo kai tona Madala a gaida Haruna Dauda biyu daga birnin Maiduguri. To a daidai wani lokaci da zaben 2015 a Najeriya yake tankarwa 'Yan siyasa a jihar Taraba na neman ganin ai wannan zaɓe an gama shi lafiya ga Ibrahim Abdulaziz a birnin Yola. Alhaji Abdullahi A Ibrahim dan masanin garin AB kuma dan takarar majalisar dokoki a jam'iyyar PDP ya ce ya kamata 'yan siyasa su yi katun ta natsu yayin da kuma ya shawarci matasa da su kauce wa 'yan ingiza mai kan turuwa. Na jawo hankalin matasa su kula da wannan jam'iyyar nan ko kuma siyasar nan ai cikin lumana da fahimta domin tashin hankali ba kyau idan aka ɗauki ɗan wani aka sa shi siyasa kai zaka yi daɗi gobe dauki ɗauki ɗan ƙasar banga siyasa ai ba zai yi kyau ba domin ana yana kawo rasa rayuka a rasa dukiyoyi ta tashin hankali na biyu biyu muna kokarin jaddada maganar zaman lafiya kamar da siyar ta gada muna jawo hankalin jama'a da yan uwa da abokan arziki da kuma sauran abokan ah, takara na sauran jami'u cewa ai wannan siyasa kamar da iyaye muka tashi da ana faɗa siyasa ba tare da gaba ba ita ko takarar gwamna na jam'iyyar adawa ta APC a Tarabar. Sanata Aisha Jummai Alhassan ta mayar zargin cewa ne rashin shugabanci na gari ke kawo matsalolin da ake fuskanta a kasar batun da ta ce dole a tashi tsaye muddin ana son a magance matsalar yaran su gama makarantar ba ba kowa ne sai ya je university ba kowa da bai wanda Allah ya mishi akwai wa'anda ba su yi makaranta ba na boko din amma Allah ya musu arziki Allah ya ba su abin hannu Allah ya ba su abin yi ta hanyar aikin hannu duk wannan ya kamata a encourage yaran duk inda muka je daga mota zan fara kuka ina Allah ya isa domin an ci amanan mu a taraba domin ana samun kuɗi ko ba yawa ana samu sannan ga ma'adinai arzikin ƙasa Allah ya mana arzikin eh, abin nan filin noma noma Allah ya yi mana me zai sa ba za mu yi amfani da abin da Allah ya bamu ba sau tari dai akan zargi matasa da zama karnukan farautar yan siyasa batun da matasa a jihar Taraba ke cewa yanzu fa kan magiya waye yanzu da zo da ido ne a gaida wannan dambarwa za ta kaya yayin da ma wasu kungiyoyi a kasar ke ci gaba da yin kiran da dage babban zabe Ibrahim Abdullahi Azizu sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya Ni Madala a gaida Ibrahim Abdulaziz har yanzu dai muna kan wannan batu na turzomar siyasa. Uh, na samu na hira da zai da balakofa sabuwar shugaban kungiyar murya talaka akan batun wani irin tanadi wannan kungiya ta suke yi ne domin gani matasa musamman waɗanda su ne yawanci yan cikin wannan kungiya sun kira sun ga ba a yi wannan na saɓe ba kuma ba ta da hankula ba ga haji zai haji zai wai ya kuke tankara wannan lamari ne siyasa To alhamdulillahi gani yadda zaɓen shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ke matsowa kuma kowa ya gada cewa yadda hankalin ƙasashen duniya ya karkata da ɗayan Najeriya. To shi ya yasa gaskiya mu matasa mun ka tashi ya zamanto babu dare ba rana wajen tarurruka da faɗakarwa da kira ga 'yan uwanmu matasa na cewa duk abin da za a yi mu tsaya mu bi doka da oda. Hmm. Kuma ta nan muka amfani da wasu dama yadda mu wasu kasashen duniya sun kai ta hanyar amfani da harkoki na sadarwa na intanet wato na yanar gizo irin su facebook da sauransu tunda muna haɗuwa da dubban mutane ta nan wato kamar su facebook nan da su twitter kenan eh gaskiya saboda kaga na ɗanga ta shekara ta dubu biyu da goma sha biyar kowa ya ga da cewa akwai alamu da cewa social media za su taka rawa sosai domin hmm. a unguwanni ta nan muna wayar da kan al'umma kuma muna tarurruka muna samu kamar wata jiha ko wata karamar hukuma mu tara matasa da yawa mu samu masana hmm. su gabatar da lacca a yi kasidu a yi tambayoyi hmm. kuma yadda za a yi a yi zaɓe cikin zaman lahiya da kwanciyar hankali hmm. amma gaskiya abin da ya hijja hankalin su matasa kuma ya heba matasa tsoro na cewa kamar babu abin da haka rikita a najeriya irin yin magudin zaɓe to a yi fitowa da hanyoyi da yawa yadda za a yi a kauce mu babuɗin zaɓe saboda ana ganin da cewa akwai waɗanda su ba su da aiki illa yin babuɗin zaɓe kuma hmm. ko ta halin kaka duk rayukan da za a rasa babu ruwan in dai suna iya samun fice zaɓe ko ta hanyar mabuɗin zaɓe na ce ko a mutu ko a yi rai. Hajji zai ka ce Mm, Hajji ka kace kuna lakca lakca da kasidu yanzu tun da saura yan makonni a fa'a'i wannan zaben kamar me kuka shirya a kwanaki masu zuwa. To yanzu dai babban abin da mun kasa gaba shi yacca wacce hanya ta za a yi a yi zaɓe cikin zama lahiya da kwanciyar hankali. Mm. Kuma wacce hanya ta zuwa mu wace dokokin da shi shugaba Jonathan inda ya shida ma duniya cewa zai yi tsaye a yi zaɓe cikin zama lahiya da kwanciyar hankali. Hmm. To kaga ta nan wace rawa ta za mu taka muna nan muna hitowa da hanyoyi da dama. Sa'annan shi ɗan adawa ɗan takarar jam'iyyar dawa janar Muhammadu Buhari hmm. ya rattaba hannu na cewa magoya baya ne ba za su yi fitina ba. To hmm. shi na muka bi da kowane ɓangarori muna zama muna tattaunawa da al'umma ta yadda za a yi a yau. tun da shi shugaba jonathan ya ce za a yi zaɓe cikin adalci janar muhammadu buhari ya ce magoya waye ne ba za su yi tashi hankali ba hmm. to muna ganin da cewa wasu ayyuka kenan sun rage namu mu hmm. matasa duk abin da za a yi da muna za a kusa babu shakka samu a kira ga ƴan uwanmu ga ƴan uwanmu matasa hmm. da cewa kada ka taɓa yadda wani ya yi da kai ya ba ka kuɗi ko ya ba ka makami ko ya ce ma ƙwaya ko ya ce wasu abubuwa da waɗanda ba su dace ba don haka ma mai su yi ma mabutin zaɓe duk wanda ya akwai ma wata kasida da mun kai hmm. inda muka nuna cewa kuma aka yanke ka mun nuna ma jama'a cewa duk wanda ya ce ka ce kai wani abu na hakka hmm. to ka ce mai sai ya fara sai ko ne ya kawo su gaba hmm. sannan kai ko ka biyo to kaga sunan ka kore dan babu wanda ka kai ka tsane ko ya ne har ka hakka zai da bala kofa sai kenan shugaban kungiyar murya talaka a Najeriya mun gode a cikin Duniya mai yayi mai abin ban tsoro haihuwar guzuma da uwa a kwanci hawawa Madalla kar ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC yanzu agogon makarfe goma da mintuna goma sha takwas ga Yusuf da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun rainawa himma da jama'a masu mu da wannan yammaci assalamu alaikum kamar kowace la'asariyar litinin yusuf aliyu harande ke farin cikin gabatar muku da wannan muhimmin shirin idan har mai saurare yana biye da mu, makon da ya gabata na gayyato mana farfesa Sani Sambu na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, wanda ya mana ƙarin haske dangane da ƙudurorin shugaba Jonathan na samar da ƙarin kwalejojin ilimi da kwalejojin kimiyya da fasaha a Najeriya idan har 'yan Najeriya sun zaɓe shi a karo na biyu. To a yau kuma za ku ji sauran tambayoyin da nema Janar Muhammadu Buhari ɗan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar APC wanda ta tambaye shi cewar baya ganin idan aka hana jami'an gwamnati da masu hannu da shuni kai 'ya'yansa karatu kasashen waje wannan zai sa su bada kaimi wajen inganta makarantun gwamnati a Najeriya? Wannan katila fa a musulunce ba akwai sahihin hadisi wanda ya ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane su tafi ko sun ne su je su ilimi. To idan ka duba ta zuwa da duniya China ita ce shi daga su daga tsakar duniya wanda kamar Makka kun da jiya da ita ko ina bi sa da nan zuwa wasu kasashe saboda haka mutum sha'anin ilimi mutum idan yana dan kasuwa da shi yana da kuɗi ko ma'aikaci ne ya tara kuɗi duk inda ya ce zai kai ɗan shi ya sami ilimi mai tasiri ya kamata a hana shi a ce dole ya kai makarantar gwamnati makarantar gwamnatin da aiki duk da kuɗi isassu a yi azuzuwa da ya kamata a sa kayan aiki a sa malamai ƙwararru wasu suna cewa in aka tilasta da masu aikin gwamnati manya za su za su kula da babban kula da ilimi shi ne mutane kada su zaɓi gwamnati wadda za ta mai da cin hanci da rashawa sana'a saboda haka kuɗin da za a fita a yi sha'anin ilimi da sha'anin lafiya da ruwan masha da tsaro babu su saboda haka wani abin da hannun al'umma su zaɓi waɗanda suka tabbata za su rike musu amana. To, to ranka shi daɗe wani abu kuma mai mahimmanci wannan ilimin na jami'o'i. ranka shi daɗe me za ka ce dangane da ba ma jami'o'i cin gashin kansu? To, a ilimi eh, kamar kowace sana'a akwai da suka kware a kai. Mu ƙasa ce matashiya. Saboda ka irin ilimin da muke buƙata yanzu shi ne ilimi na kimiyya. ne likitoci, da injiniyoyi, da sana'o'i waɗanda mutane za su iya ba sai sun dogara akan gwamnati da ba su aiki ba. Suna iya zuwa su fara yanzu aiki. A shirya kuma ko bankuna ko waɗansu hanyoyi da za a rika ba mutane yari suna yin suna kafa ma'aikatu da sauransu da haka shi kai ilimin dole a tsara shi amma kuma dole mu dogara akan masu ilimin waɗanda suka san hali da ƙasa take ciki akan arzikinta yadda za a gina ta saboda haka kuma najeriya ba ta rasa mutane ba abin da najeriya ta sa shi ne da suke wakiltar ta da shugabance ta ya kamata mutane su yi tunani su zaɓi wanda za su rike masa amana idan ba haka ba ta ɓarɓarewar ƙasar zai kai illa ba sha Allah. Education birnin da hanyar da za a bi kan ilimi da zafato. sun nemi shawarar darekto da shi da gandi nuko kuna wurin kuma da aminu ya wuri famsa sami ni ya ce manya da yara sai kowa ya sai kuma tambayar da Madina Dauda ta yi ma Malam Ibrahim Shekarau, ministan ilimi a Najeriya. Kai maganin eh, ɗalibai da littattafai da aka kawo yanzu ake rarrabawa hmm. duk da haka muna samun bayanan cewa ba a cin jarabawan na yadda ya kamata ba ka ganin cewa abin ba a littattafan yake ba a a malaman ne da ya kamata su koyar da wa'annan ɗaliban? to wannan gaskiya ne duka biyun suna da mahimmanci. abinda dama yake ba da nasarar karatu abu ne guda biyu babba a sahun gaba shi ne malami sannan na biyu kayan aiki kayan karatu. duk inda babu wa'annan biyu to ba ka da ma abin da kake kira makaranta a tilani in kuma ka samar da makaranta gini da kayan aji da yara ba su ne makaranta ba makaranta za ta sunanta makaranta idan ga ɗalibai ga kayan aiki ga malami ko a gindin bishiya ne ku sunanta makaranta to wannan shi dama wani abu ciki harkar ilimi da abin da ka zuba a ciki ba za ka gan shi yanzu yanzu ba to jami'o'in nan duka da ke jihohi 36 na najeriya nan anya kuna ba su isassun kuɗi na aiwatar da ayyukan su kuwa in haka ne me yasa ake samun malaman jami'o'i suke yawan yaje yajen aiki to gaskiya ne Eh, abu ne na shekaru da yawa eh, still wato ba su afuwa yana cewa tsalle ɗaya yana jefa ka a rami sai ka tsalle ɗari baka fito ba to an yi wasa rere da harkar ilimin shekara da shekaru ba magana ce ta gwamnatin yau ta gwamnatin jiya ta gwamnatin shekaran jiya ba abu ne wanda ya tahowa ana ta tura yaran na makaranta ba a kula da malamai da kayan aikin saboda wannan har can sama har jami'a sai ɗalibai suka yi yawa ɗakin lecture da ya kamata a samare mutum hamsin ko ɗari sai ga ɗalibai ɗari biyar sun zo suna ɗaukar lecture wani mata gindin taga to irin wannan su malaman jami'a suka dinga kalubalanta a samar da kayan aiki library ba littattafai babu kudin research jami'a dama kashin bayan jami'a shine research bincike a fito da al'amura domin shine karshen labin na karatu to wannan suke ta kuka kuma suna da gaskiya sun yi daidai jama'a masu sauraro shawara dai yanzu ta rage ga mai shiga rijiya a ƙarshen wannan shekara idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku zamo alƙalai don ganin waye ya cika alƙawali masu sauraro iyakacin tattaunawar mu kenan da janar Muhammadu Buhari da Malam Ibrahim Shekarau Idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Janar Muhammadu Buhari, ɗan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar APC, da Malam Ibrahim Shekaru, ministan ilimin Najeriya, da suka samu damar zuwa wannan shirin namu. Sai abokiyar aikinmu Madina Dauda, da kuma wanda ta haɗa mana sauti, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande. muke muku fatan alkhairi daga nan fadar gwamnatin tarayyar Amurka gundumar Columbia. Bissalam. Can hakika ba da tangarda ba, Masu saurare kar ku tashi kar ku kashe rediyo nan gaba kaɗan za ku ji shirin yau da gobe wanda ni Halima Jimrau da Jamila Kabiru fage za mu gabatar muku. Baicin zauren matasa inda a yau za a ci gaba da muhawara akan soyayyar yaudara. Akwai fa wani da aka da wani da fuska, da ma zai da to haka sai ka a tura sai a ce ai kuma yan mata da su yawa eh, akwai hilin da dahe na tanadi yin alkubus kai har ma da ra'ayoyin matasa akan wasan kwallon kafa za ku ji duka wannan nan gaba kaɗan bayan wannan shiri da kuke saurari yanzu. To madalla yanzu ga ladan ya dawo da takaitattun labaran duniya. To labaran a takaice, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ƙasar Amurka za ta ci gaba da taimakawa Najeriya wajen ta na yaƙi da ƙungiyar nan ta Boko Haram. Kerry wanda ya sauka birnin Iko Lahadi ya yi wannan magana ce jim kaɗan da bayan da sojojin Najeriya suka yi ɗauki ba daɗi tsakaninsu da ƙungiyar ta Boko Haram suka yi ƙoƙarin shiga garin Maiduguri fadan gwamnatin jihar Borno. mai magana da yawan shugaban barack obama na amurka ya ce dogaran da ke tsaron farin shugaban sun gano wata na'ura da aka yi tsammanin cewa wata karamin jirgin da ake iya sarrafawa ta ne daga nesa da haraban white house din john ennis ya shaidawa manema labarai da ke ran gadi tare da shugaban obama da uwar gidansa michel a kasar inda yau litinin cewa da alamun wannan na'ura ba ta yin kowane irin barazana ga mutanen da ke cikin fadar white house din an sako 'ya'yan tsohon shugaban kasar marasar hosni mubarak su biyu maza da ake tsare da su a gidan kasu a alkahira da safiyar yau Litini ne aka sallami waɗannan bayan allah da la a gaishe kaladan da takaitattun labaran duniya jama'a abinda muka yi da shi kenan yanzu amma ku je ko ina halima da jamila da tafarra suna nan za su kawo shirin yau da gobe ku yi nisa yanzu shi a madadin ladan da ya kawo mana labaran duniya da kuma julie lester gresham ta haɗa sauti ta ba da umarni sai injiniyan sidrak ni Dello Hadid Galadanci. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa ku je ko ina ga shirin yau da gobe. Assalamu alaikum sai anjima.